Zamne ƙarƙashin rumfar mai sai da ɓosho Ibrahim Laila na tona tulin tufafi rigunan ɗari na yara har ma ta samu da dama wanda ta mallake tsakanin kafafunta kowace shekara somawar ɗari laila na tana da katifinta a babbar kasuwar yame inda a cewar ta tufafin na kwarai ne kuma ga su da farashi mai sauki kowace shekara in sanyi ya hara muna zuwa kasuwa mu sayi kayan sanyi muna sayan isassu wanda za su wadatar da mu har lokacin da sanyin ya kare muna kashe ake jika goma zuwa jika goma sha biyar ga kowane yaro kayan suna da sauki ana samun su kala kala kuma kayan garan marshe sun yi na sauran kasuwannin sabunta Shigar wanga ɗari mafi yawan tufafin ɗari na yara ne ake gani a cikin kasuwar a faɗar Abdullahi Bubakar da ke tsaye tsakiyar kayan nasa wanda yake ma lakanin zubin zaben farko ya ƙara da cewa a yanzu dai masu sayan kaɗan-kaɗan ne suke zuwa. Yayin ban kare daga nayar. Tufafin ɗari ne muke saidawa yanzu. Masaya suna zuwa kaɗan-kaɗan. Na manya kaɗan-kaɗan ne muke samun ciniki. Na yara ne ake saye. Tufafin da nake saidawa zaɓin farko ne. Ina saidawa saidawa jika guda ɗari uku har jika biyu ya danganta da kayan da muke da su. A wanga lokacin ɗari ƙwararrun malaman kiwon lafiya na gargaɗi ga uwayen yara na su kare 'ya'yansu domin su ne masu rauni a busuwar sanyin kuma sun yi kasancewa cikin sararin kamuwa da cututtuka na lokacin ɗari kamar cutar majinar gaba cuta mai dushe sheda haka Dr. Sumana Alfazazi kwararre a wannan fanni ya shaddada. A wani lokaci ne yake banna sosai ga ƙananan yara, ya kamata a yi duk yadda ya dace a kare waɗannan yara daga sanyi da kuma kura, domin cikin kura ne ƙwayoyin cuta suke. Kenan ya kamata a rufe kafafen da iska ke shiga na yaro ta hanyar amfani da tufafi masu gumi kaɗan. Kada a yi wa yara wanka da ruwa masu sanyi sosai. A ƙasar Nijar kowace shekara kaso goma bisa ɗari na yara ke kamuwa da cututtukan masu tsanani ga dushe shaiɗa kamar cutar majina mai kama gaba ɗaya daga dalilan da ke kashe yara in ji dr sumana alfazazi